A Najeriya dai matsalar rashin tsaron da yana ci gaba da ta'azzara domin ko har yanzu dai wasu jihohi da ke cikin Najeriya dai suna cikin ɗarɗar kamar irin su Naija, Zamfara, kuma Katsina. Duka dai waɗannan jihohi suna fuskantar matsalar rashin tsaro. Ko da a jihar Taraba ma 'yan bindigan dai yana ci gaba da cin karen su ba babbaka a ƙaramar hukumar Karim Lamido da ke jihar Taraba. Lamarin da ya janyo a yankin garin Jamaga da ke ƙaramar hukumar Karim Lamido da 'yan bindiga suka yi nasarar kashe sojoji guda biyu da kuma tarwatsa saurar. Wadda har yanzu dai sojoji shida sun yi batan dabo ba a ma san ina suke ba kamar dai yadda wani wadda ya tsallake da kyar a yayin aukuwar lamarin ya ko shaida mana lamarin da ya faru tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. Suna zuwa suna ɗaukar mutane a wajen jinmu. Ina ne wajen jin naku? A wani karamar hukuma yake? Karamar hukumar Kalila Mido da jihar Taraba. Ina jin ka. To yanzu a kalla mutanen nan dai a daga sun kawo hari ya kai so biyar a garin Bingari ya kai so biyu. Mhm. Sannan sun kawo hari a eh. garin Belamon wanda suka yayyanka sarakuna guda biyu. Sannan sun kawo hari a nan dai zuwa Kwambodoro su ma sun kakkashe mutane sun kai uku a wurin. Sannan sun kawo hari a Gibi sun kashe mutum biyu a wurin. Sannan mashiyin Kiriya sun kawo hari sun kashe mutum biyu a wurin. Da yau abin da ya faru a garin Jamaga sojojin mu suna isan Jamaga kenan sai ga ga barayin nan su iso. Sai suka farwa sojoji. Sojojin da suka yi aron gama da su sun kashe sojoji ya kai biyu amma sauran ma tukun ba gano da suke ba. Yanzu wani hali kuke ciki? Muna neman tallafi a wurin gwamnatin tarayya kuma kuma gwamnatin jiha. Babu karmin bindiga a hannun. Wani irin bindiga ne a hannun Eke AK-47 yawanci shi ne su. Alhaji Tanko Andami da ke zama tsohon ɗan majalisa mai wakiltar Karim Lamido ta ɗaya a majalisar dokoki na jihar Taraban. Shi ma dai ya yi mana ƙarin haske tare da zufafa bayanai kamar haka. Sunana Alhaji Tanko Babba Andami ni tsohon ɗan majalisa ne a wannan maza ban. ba yanda muka iya. Muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha a yi gaggawan kai ɗauke ma wannan al'umma. Domin a halin yanzu a yau ɗin nan jabjab gabaki ɗaya ko mutum ɗaya babu a garin. Kuma ɗoro ko ko mutum ɗaya babu a garin dalili kuwa shine mutanen nan suna cin karen su ba babbaka suna nan a mu da plato suna nan a bodan mu da bauchi da yake karin lamido babban lakal gamman ne tana boda jihohi kusan uku ko hudu wannan boda din kusan wa'annan mutane sun mai da shi kasuwa kawai sai abin da ransu ke so ko menene ma mahukuntan jihar Taraban za su ce akan wannan batu duba da cewa al'amarin rashin tsaron da ya daɗe yana cewa al'umman jihar Taraban tuwa a ƙwarya Alhassan Hamman Gasolle shine kwamishinan wannan riko na ma'aikatar yada labarai na jihar Taraban shi kuwa cewa yayi idan an kore ta wannan wuri sai su bulo ta wancan wurin kuma sojoji suna tafiya ta wancan wuri suna dawa wannan wurin din haka suke ta yi sannan magana fa kai yanzu nan sojoji suna ainihin karfa ta takarda an ajiye sojoji a gojin jiya jiya din nan gwamnatin jihar Taraba a ofishin sakataren gwamnati ta yi mitin da vigilante wato yan banga da kuma mafarauta wato eh, hunters ta yi mitin da shugabannin su jiya jiya din nan suka yi mitin da shugabannin su a ofis na eh, sakataren gwamnati gwamnati akan yadda gwamnati za ta yi ta taimaka musu su shiga wannan eh, wato eh, al'amarin din ai kwanaki sojoji sun kai hari a kambarin a cikin kambar har da jirgin sama an kori wayannan mutane an fattake su amma yanzu kafa sun sake dawa ne a halin yanzu dai yankin jabjab garin billari baralgo da kuma jama'a gare da ke karim lamido a jihar taraban dai yan biniga sun manda wannan sansani wata karamar kasuwa lado salisu muhammad garba muryar amurka diga jalingo a najeriya